na'am ta masu saurare kuna ji ne an eh. ladabi

shikenan za a bawa bagon inda da shi da wato ainihin adamu da dage su fito to to adamu dai ake jira adamu da dage saboda haka ga bana tsakanin coronavirus da shi da yaran nan mai zafi na jiya wanda suke dambe gashi nan dai coronavirus ya rufe shi da kafa da duka kashi nan dai masu kallo kamar inda kuke kallon wannan dambe wallahi ga dai dalilan musu musbahu Kano YouTube ke kamu ko wannan dambe coronavirus ya dawo da karfin sa kun sa corona ya dan samu injury amma ya dawo ga dai lamban nan da kowa yake coronavirus da shi da ainihin yaron nan mai zafi dan Jamus corona ga nan da hannu da kafa ya hada duka yake ga dai lamban nan wallahi kamar inda kuke kallo gashi nan corona so masu kallon mu gare don wannan coronavirus coronavirus kamar yadda kake kallo a wannan lokaci ta gare wannan ta ga ina ana kiran bibi ko sai bibi ko sai bibi <laughs> eh na gaja bibi bibi to ga ina ana kiran bibi gashi nan ya fito corona ya dawo gashi nan ana buga wasa da shi to ga dai ban nan coronavirus wallahi ga dai ban nan gashi nan dai da kowa ake gashi nan dai walla coronavirus shi ma ba yaron mai nati ne saboda dai gashi nan na ga yaƙi faduwa ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallo ga mu muna cikin wannan gida yau amma ga dambanan za a yi neman na uku tsakanin bahagon inda da shi da adamu bahagon dage manta ga wani abin mamaki da na gani a wannan lokaci mun ga da da bagon zayyanu za a yi neman uku amma mun ga bagon zayyanu bai fito ba amma mun ga an dauko adamu bagon eh abin da ke faruwa shine ka san shi wasa idan kana yin sa baka gane yadda yake ba to ba ba za ka gane ba saboda abin da yasa ake ma ake wannan magana shine saboda shi bagon zayyanu da shi gurma da kagare dan man bawa a gaban ka akai gurma da mutum biyu ne arewa mutum biyu saboda haka aka zo aka yi semi final tsakanin shi bagon zayyanu da bagon inda to kaga sai aka ce kaga ramadan bai samu wasa ba wannan ma bai samu wasa ba to kaga sai kasance cewar aka ce to da manu da ramadan su ne za su final to kaga dole sai ka samu na ɗaya ka samu na biyu ka samu na uku ka samu na hudu to dole sai an yi damba ba to wai shi bakon shi ne yake cewa shi shi ba zai fa wannan damban ba wai damban da suka yi na da da bakon inda na menene to mu dai ba mu san dalilin cikakken dalilin nashi ba dai sani eh. amma dai yanzu gare gashi nan mun ga alamun an dauko best loser daga bangaren kudu shine Adamu Bagon dage gashi nan ka san fa musbawai da aka ce maka rabo to ba rabo ba sai mai shi ba eh. Eh. wato kana ganin shi Bagon Zayyano saboda yayi damba da shi shine yace ba zai ƙara yin damba ba eh saboda yayi damba da shi ne shi yasa yace ba zai yi ba eh. amma kuma gashi nan yanzu an dauko best loser daga bangaren kudu Adamu Bagon dage gashi nan an sa shi a ciki to ga dai lamban nan an fara tsakanin adamu bagon da ke da shi da wato ainihin shagon inda kuma dama sun yi dambe kuma mun ga sun wahala a wancan dambe an ciyu kamar ba gobe karshe sai da yes da no aka raba a wancan dambe amma yanzu kuma gashi ta kuma hada su a neman na uku mun ya kake ganin wannan eh ai kafin wannan damben ma shi shi ba hagon shi ba hagon inda ya samu nasara akan shi adamu ba hagon da ke eh ya buge shi ya yi gwiwa to kaga ya kara ma kaga ya kara ma ya riga ya zo na uku yayin da muke kallo a bagon inda ya buge adamu bagon dage wato yanzu za mu ga cewa kamar ya zama na uku kenan eh yanzu ya zama na uku adamu adamu ya zama na hudu eh, adamu ya zama na hudu kenan shi kuma ya zama na uku sakamakon bagon zai yana yayi wa kansa kenan yawa gaskiya bagon zai yana yayi wa kansa ya yi wa kansa ya cuci kansa gaskiya amma fa gaskiya musu bawu adamu fa ya doku fa yado ku sosai sosai a da mu to aka kai nan ka hango manta yado ku da alamu ai abin da ke faruwa eh. daga nan ka san damban kowa mun gane damban kowa eh. wallahi hannu ciki ya masa ya ka lura ga ga gayi har yanzu bai taso ba eh, da alamun gaskiya dai gayi nan dai na ga ya dafa kai kuma akan nasa da ya dafa ba mu sani ba me ya dafa da kan dukan ne yasa ya dafa kai ko kuma yana ganin cewa ah, ah, kisan da aka min ne yake bai mamaki ai ba mamaki yake ba dukan ne ya doku ne ya doku dukan ya kama yi sosai saboda shi yaran dama damban su da suka yi na a na sami final din nan yaran yaran shi wannan bakon inda yana mana complain da cewar an fa daure masa hannu ne ba saboda haka bai samu damuwa ya yi naushi ba ko wani abu to amma wannan kaga da yake kamar ba shiri aka zo kaga iyawa kowa ce za ta kwace. Domin ta yanzu gashi za mu tafi ga final za mu je mu dan huta kafin mu shiga filin final. Eh to Allah ya ba mai rabo sa an shigo ma dawo. to ga can dai shagon kosilaye ya sha wahala shine a wannan lokaci shi aka ba wa fair play shagon silaye to ga dai labarurka nan a sufemi kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci gashi nan shi ma an bashi ga alaska nan a wato shi ma lafari ne wanda yake busa a cikin wannan wasa shi ma ga nan an bashi ga sale sale shi ma lafari ne wanda ya bada gudunmawa a cikin wannan wasa gashi nan shi ma an bashi to ga kuma aminu nan shi ma wanda ya bada gudunmawa a cikin wannan wasa duka dai wannan labararka sun yi kokari sosai

girma daraja ga nan mata nan kamar yadda kuke kallo a cikin wannan gida sun je sun yo gaisuwa kama a ce su sanata tawa a sun je gurin manyan baki sun fara gaisuwa a wannan lokaci a wannan kya ci wani dama ke kiran ga sanata tawa nan ga sanata tawa nan wato kamar yadda kuke kallo ya ta da rabi'a to